والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال باب إذا باء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع آه wannan babi har yanzu cikin cinikayya mala ya kawo babi cewa idan mutum ya sai da kayan marmarinsa na mai akwai hadisi kafin shi babu bai'in nafli kabla an yabdu wa salahuha قال حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال يحمر أو يصفار har yanzu cikin hani na cinikin kayan marmari kafin ya yi kwari ko kafin ya kosa hadisi ne na anas radiyallahu anhu ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanin cinikin kayan marmari har sai ya wato nuna alaman kyautata haka nan inda Dino ne har sai ya yi ƙarfi an tambaye shi mai alamar ƙarfinsa wa ma ya zo da ya maro au ya shine nuna alama na wato ja ko kuma ya nuna alama na ruwan dorawa shine yake nuna cewa ya kai gabar da za a iya saida shi ma'ana idan bai kai wannan ba ba a cinikinsa domin da ya kai wannan gaba yana nuna alamar cewa ko da mutum ya siya zai iya samun amfanin abin da aka siya ya ƙetara wata gaba na kauce ma duk wasu abubuwa na damuwa قال باب إذا باء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم aha آهة فهو من الباري tunda hani ya zo a kan siyar da abin kafin ya nuna alama ta kosawa ko kuma ta nuna to idan mutum ya siyar fa kafin wannan lokacin tunda an yi hani kuma hani yana kunsar Rushe da abin da aka aikata a cikin hani ma'ana idan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a aikata kaza in mu'amala ce misali ta kasuwanci sai mutum ya aikata to wannan hanin ya kunshi cewa wannan kasuwancin da aka yi ya rushe bai yi ba domin ka'ida <clears throat> shine annahyu yaqtadi al-fasad aw yaqtadi fasad al mandiyya anhu cewa shi hani ya kunshi farnar abin da aka yi hani a kai da aka duk wanda ya aikata abu bayan an yi hani a kai to wannan abin bai yi ba wannan abin bai yi ba ya lalace sawa'un mu'amala ne ko kuma ibada ne sai aka sa wani hani a kai cewa kada a yi abu kaza lokaci kaza kamar misali wanda zai yi ciniki lokacin kiran sallah kiran sallah na biyu ko kiran sallah da liman ke hawa mun bai ai Allah ya hani akan ciniki wannan lokacin kanu diya lil salati min yawmil fi fas'au ila zikrillahi wa dharul bay Allah ya ce kada ku bar ciniki to idan mutum yayi ciniki bayan wannan lokacin kaga cinikin ya baci bai yi ba ba ciniki bane saboda an yi hanin akan ciniki wannan lokacin to wannan ma an yi hani akan cinikin kayan marmari kafin ya nuna alamar kosawa to idan mutum ya yi cinikin sun kuma a sabatu hatu sannan bayan ya siyar din sai wato wani alama na fari ko kuma na cuta ya zo ya auka ma kayan marmari waye zai ɗauki wannan asara wanda ya siyar ko wanda aka siyar waye zai ɗauki asara an hana shi ya siyar kafin ala wannan abin ya bayyana sai ya siyar ya siyar ma da wani da wannan din ya siya ko da ya siya sai kuma abin da ake guje ma zai samu abin sai ya zo ya same shi zai koma wajen shi ce dawo masa da kudinsa ko kuma zai dau asara to shine matsalar da ya kawo kenan saboda a cikin babu ne zai nuna ma abin da hadisan suka faɗa to yace fa huwa min al-ba'i imam Imamin bukhari ya tafi a kan ra'ayin cewa wanda ya siyar din shine zai dauki asara dan haka dole ya mayar ma da wancan kudin sa tunda dama an hana shi ya ji hannuwa da haka idan ya siyar wancan din ya siya musamman in akan rashin sani ne bai sani ba aka siyar masa kila shi bako ne a wannan mu'amala din wannan kasuwancin aka siyar masa da gona aka zo aka ce ai gona ta yi kaza ya siya yana siya ashe tsutsa ta fara cin wannan abu sai ta zo ta same ta to kaga wancan wanda ya siyar din shi zai dauki asara shi yasa ce fa huwa minan al wanda ya siyar wannan daga gare shi ne shi zai dauki asara ya mayar ma da wancan kudin sa ya hakura da abin da ya lalace ina fata an gane to babin da ya kawo kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر a hadisin farko hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin wato kayan marmari har sai ya kosa sai ya yi kwari sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya musu da amfanin lafazin tuzhiya menene ake nufi da tuzhiya sai yace har sai ya yi ja domin ya kai wannan gaba din to ana ganin cewa ya kubuta daga duk wani abu da zai zai zai bata shi ya riga ya kai gabar da koda wani abu ya zo ba zai iya bata shi ba yanzu ko kayan gona ne da ake shuka ana ganin ya kai wata gaba to ko da ko kwari sun zo ba su cutar da shi ba saboda ya riga ya yi kwari ko da zai taba da wuce taba kaɗan ba amma ba duka gaba ɗaya ba to shi az-zaha'in to a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ba kwa ganin cewa idan da Allah madaukakin sarki zai auka ma wannan abin ma'ana da wani abu ko Allah ya hana abin fitowa in ka siyar mushi da abin yana fure ne idan ka siyar mushi yana fure in Allah ya hana furen yi ba ya ce a kan wani dalili za ku karɓi kuɗaɗen yan uwanku don haka wannan abin da ake nufi ana nufin a samu wato eh, shafafiya ne shi a samu transparency ya zama abin da za ka yi ciniki a kai kai ma kana da kwanciyar hankali cewa ya kai wata gaba ne kwari amma haka kawai bai kai wata gaba ba bai halatta ka siyar in kuwa ka siyar ya ce to akan wani dalili za ka karɓi dukiyar ɗan uwanka da haka yana kan wanda ya siyar wanda ya siyar din haka nan lai ya rawaito daga ibn shihab zuhuri malamin malik yana cewa inda mutum zai sai irin wannan kayan marmari gabanin kosawarsa sannan sai wani abu ya zo ya same shi ya samu wannan kayan ko wannan amfanin gonar to lallai duk abin da ya same shi na wani eh, tsutsa ko wani cuta ko wani barna yana kan wuyan wanda ya siyar din ne faruwa ala wannan arab ba ana nufa akan Allah ba ana nufin mai gonar da haka mai gona shi zai dauki asara domin koyace ce salim dan abdullahi dan umar ya bani labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace kada ku yi cinikin wato kayan marmari ko kayan gona har sai ya nuna alama na kyautata alamar gosawa yace haka nan kuma kada ku saida kayan marmari da dabino ma'ana kada ku saida danyen kaya da busasshen kaya wannan kuma ya gabata a baya shine al'ariya sai dai abin da shari'a ta halatta akwai abin da shari'a ta halatta wannan muka ce shine abin da ya kai wasu biyar da abin da ya haura kan wasu biyar kuma ba a wannan ciniki a kai shi ma wanda ya kai daga wasu biyar din zuwa ƙasa kuma sai an samu waɗanda suke amintattu masu ƙwarewa sai su zo su auna su gani ce eh wannan na ƙasan zai yi kaza ba haka kawai za a yi cinikin ba قال باب شراء الطعام إلى أجل باب a siyan abinci a bashi zuwa wani lokaci ya halatta yanzu ka yi ciniki na abinci misali ko ka karba abinci ka ba da jinginan wani abu akan cewa nan gaba za ka dawo da irin wannan abincin da ka karba misali ka je wajen mutum kasancewa yana da shinkafa ko wake a je ka ce ba ka bashin buhu ɗaya nan da wata biyu za ka dawo shi da buhu ɗayansa an gane ko shi ne babu shira'i tsa'ami ila ajal ba ka da kudin kuma kana buƙatar abincin to ya halatta ka yi cinikin abincin zuwa wani lokaci ka biya bai halatta ba قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم arwahna fi salaf faqala la ba'sa bi thumma hadathana 'an al-aswad an 'aisha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahana hudira wannan a'ma shake cewa amma ambata a wajen ibrahim an-nakhai jingina idan mutum zai ba da jinginar abu zuwa wani lokaci a salaf shine ka ba da abu zuwa wani lokaci wanda zai zo a gaba shi ake kira ko asala ko kuma as ko albaibu ila ajal mutum ya yi ciniki zuwa wani lokaci ya biya ya ce to sai shi Ibrahimun ka'i yake cewa babu laifi babu ma'ana ka ba da jinginar abu ka karbuwa na abu yanzu ba ka da kudi a hannunka sai ka ba da gonarka gidanka ko takardun gidanka ka ce a baka abinci Allah ya tsare mu da wani dan wani kaga ba abin da yake da shi sai gida gida kuma ba abinci ya ce to ya bada wani abu kafin a bashi abinci wannan idan ya zama kila waɗanda suke da abincin da za su bashi kila hankalinsu bai kwanta ba da su bashi an gane ko domin shi jingina da ake yi kamar da baibayi ne kamar da baibayi ne don ka ba da jinginar abu shi yake nuna alamar cewa lallai ka karbi wani abu a wajen wanda ka bashi jingina domin da zai zo rana ɗaya ya ce to abuna da ka karba ka bani zai ce ni ban baka wani abu ya ce to ai ga abinka a hannuna saboda haka ana ba da shi ne zama kaman wato da baibayi ko da mutum ya musanta za a iya amfani da wannan abin da ya jingina a tsaida shi don a mayar ma da wancan kuɗinsa. to ya ce babu laifi mutum ya karba abinci ya ba da jingina sai mutum ya ba da jinginar kekensa ko mashin ɗinsa ko wayarsa ya je karɓo mudu biyar ko mudu uku ko wannan ba ne a al'adancan mutane za su ga ganin ya kasa ko to amma dai yin hakan halal ne ba ne saboda me saboda abin da ya faɗa ce sun haddasa na anil aswad shi ibrahimun naka'i kenan sai ya ba mu labari daga aswad daga nana Aisha radiyallahu anha tace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci a wajen wani yahudi da zummar cewa zai dawo mishi da abincin amma sai ya bashi sulkensa a matsayin jingina in bai dawo da shi ba a rike wannan sulke din a siyar a siyar a cire kudinsa a biya shi bashi to kaga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana nuna halaccin yin haka ko shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasa bane ya yayi ne dan ya nuna halaccin yin wannan abin ba ne kuma ka gama a wajen bai hude dan haka ko da kirista ne ko bai yahude zaka iya wannan cinikin da shi ko wanda ma bai da addini inda akwai yarda tsakanin ku akwai amana zaka iya wannan haka babu laifi mutum ya sai abinci ya bayar a gaba ma dai ya bada wani abu na jingina wanda idan bai biya ba za a sai da wannan abin jingina din ko kuma a kimanta shi ya yi daidai da kuɗa abin da ya karɓi wancan ya rike in kuma ya tara shi ya dawo ma da abin da yake na canji ne ya rike sauran in kuma ka dawo mishi da abincin shi ko abin da ka karɓa ya mayar ma da ka ala babun idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairin minhu badi idan mutum yana so ya yi cinikin dabino ya ba da dabino a ba shi dabinan da ya fi wannan kyau ya ɗauko shinkafa yar hausa ya bayar a ba shi shinkafa doguwa ita shi ita yake so ko ai ana yi ko ana wacce yake da ita irin abin nan wacce ake tuwo ce ta tuwo sai ya je ya bayar don ya karɓo ta dafawa to ka san duk wanda ka je wajen shi da shinkafar tuwo za ka ba shi ya baka ta dafawa in ka je mishi da mudu biyu ka ce kana son mudu biyu ta dafa ya ce ai kudin su ba ɗaya ba kuma haka ne kudin su ba ɗaya ba sai ya ce to shi kenan a maimakon baka mudu biyu ta dafawa zan baka mudu ɗaya kai ka bani mudu biyu da kudin su ba ɗaya ba to wannan rubar ce an haramta gane ko sai dai mutum ya je da mudubin shi yar hausa ya yi yawo cikin kasuwa in ya je ya siyar abin da ya samu na kudi ya zo ya sai waccan amma bai ba da abinci a ninka mishi ko a rage masa abinci irin wanda ya bayar musamman ya zama abincin nan jinsin su iri ɗaya kamar misali a shinkafa ta dafawa da shinkafa wacce take ta tukawa in gane ko ko misali wake wanda yake mai bakin kai da wanda yake mai farin kai duk irin wannan ba a yi an gane ko amma ya zama jinsi daban-daban ne ka zo da wakenka mudu mudu hudu ka ce kana son shinkafa wannan ba laifi dama jinsinsu ba iri ne ba wannan ka iya bayarwa ko nawa a baka ma'ana a yi musanyar abinci amma ya zama iri ɗaya ne shi ne ba a yi to shi yasa yace babun idza arada bai'a tamrin bi tamrin khairun minhu babun idan yana son cinikin dabino da dabinan da ya fi shi kyau abin da yasa muka bada misalin abinci na shinkafa shine abin da zai fi kusanto mana da tunani shi ma dabinan yana nan kala-kala ne daban-daban abin da yasa ake yawan ambatan dabino saboda shine abinci a lokacin su قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذه sa'a min hadha بالساعين والساعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بئ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا a wannan hadisi na abu sa'id al-khudri da abu suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya daura wani mutum shugabanci a garin Khaibar garin kaibar wani gari ne wajen madina inda gonakin yahudawa suke ko matsugunan wasu yahudawa wanda ake kiran su eh, banu kuraiza eh, yahudawan banu kuraiza a kaibar suke zaune shekara ta takwas bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa Madina Allah ya bashi nasara a kan wannan wato garuruwa na yahudawa sai aka ci nasara a kansu da haka sai ya zama sun yi sulhu da Manzallar sallallahu alaihi wasallama sulhun da suka yi shine akan cewa ba ya kansu aka yi ba duk da yake an dan taba yaki to sai suka yadda za su biya haraji suka ce Manzallar sallallahu alaihi wasallama ku larabawa ne ma'ana ba ku da kwarewa ta gona idan muka bar wannan gonakin a hannunku za su lalace da haka mu a bar mu mu yi aiki a gonakin duk da yake yanzu gonakin ba a hannunsu suke ba sun koma hannun mu in ya so idan muka gama aiki duk shekara an an yi aiki abin da za a biya mu sai a biya mu da abin da yake cikin gonakin to a haka aka yadda da wannan yarjejeniyar sai ya zama gonakin na manzala sallallahu alaihi wasallam ne da kasar musulmi sai zama su yahuda suke aiki din ana cire musu wani abu a biya su kamar wato suna leburanci ke to manzala sallallahu alaihi sai ya tura wani daga cikin sahabbanka ya zama shine wato wakilinsa a haibar din akan wannan gonakin to da ya tashi zuwa madina sai ya zo mishi da wani dabino mai kyan gaske har manzala sallallahu alaihi yake mamaki yake ce ma mutumin wai dukkanin duk dabinan kaibar haka yake da kyan shi sai mutumin ya ce a'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba mu dai wannan dabinan da kake ganin shi shi ya fi kowane dabino daraja a kaibar wato mukan bada wato mudu biyu ko mudu uku sai a ba mu mudu ɗaya na wannan dabino saboda ya fi waɗancan kyau amma duka sunan shi dabino sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la taf'al kada kai ma'ana kar ku aikata haka yace bi in jam'a bin daraki wanda kake da shi din kowane iri ko kala nawa ne kana da irin wannan kana da irin wannan kana da irin wannan je ka siyar da su da kuɗi ka kai kasuwa a siya sannan sai ka sai wannan dabina sai ka siya da kuɗin da ka siyar da wadancan mana kana da mudu uku kana son wannan mudu ɗaya je ka kasuwa ka siyar da mudu ukunsa in ka siyar da mudu uku kudin da ka samu ka zo ka sai wannan amma kar ka ba da mudu uku a baka wannan mudu ɗaya domin wannan riba ce ta fifitawa wanda yake haramun to kaga kenan wanda yake so ya sai a shinkafa ya tafi tudun wada yana da shinkafar eh, hausa ya je tudun wada kar yadda a ce za a bashi zai ba da buhu daya bashi rabin wancan ko sai ya shiga cikin kasuwa ya je ya yi ciniki ya siyar da tashin ya zo gwargwadon abin da ya samu na kuɗi ya siya da Allah ya ce ayu na amanu taqullaha wa dharu ma ya mina riba in kuntum mu'mini ya ku wadanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma duk wani abu na ruba ku bar shi in har ku mu'minai ne haka gara mutu ya guje marba ko yaya kake qala babu man ba'a nakhlan qad qubbirat aw arban mazru'atan aw bi ijarati babu wanda ya siyar da dabino yana da gonakin dabinai sai ya siyar ma da wani amma dabinan an riga an mushi wato kilili shine abinda ake a dabino ya kiran shi ta'adil akan ɗauko wato fure na dabino na namaci sai a sa a 'ya'yan dabino namiji sai a haɗa a kulle shi da buhu kamar na ashasha to yin hakan da ake yi ma'ana sai ya sai ya haɗu sai ya ba da sakamako mai kyau sai dabinon ya yi 'ya'ya kuma ya yi kyau wannan duk masu shukar dabino suna yin wannan an gane ko saboda haka mutum ne yana da gonar dabino to ya riga ya mata wannan sai ya siyar da ita ya siyar da dabinan ma'ana itatuwa ko gonar gaba daya to wannan wani aiki ne wanda ya mai yawa yanzu zai zo ya ce ma wanda ya siyar ma na siyar ma amma ban da dabinan na siyar ma da itatuwa kawai amma ban da dabinan da na masa wannan aikin ko kuma gona ce kake da ita ka riga ka yi komai kayan aiki an yi huda a gonar har ka yi shuka sai ka ce wani zan siyar ma da gonar na ma banda abin da na shuka ya yi ko bai yi ba ko kuma a'a zan siyar ma da gonar nan amma da sharaɗin za ka min buranci a cikinta wannan duka nau'i ne na cinikayya da ya kamata a san hukuncinsa kala abu abdullah imam al-bukhari yake cewa wa kala ni ibrahim akhbarana hisham kala akhbarana ibnu jurayj kala sami'tu ibnu abi mulaikata yukhbiru an-nafi' mawla ibnu umara radiyallahu anhuma annahu kala ayyuma nakhlin bi'at qad udirat lam yadhkuri lam yudhkari thamaru فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحر سمى له نافع هؤلاء الثلاث وانا حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما yake cewa duk dabinan da aka siyar da shi alhalin an riga an mushi wannan kilili din kuma ba a ambaci kayan marmari a cikin cinikin ba to wannan 'ya'yan dabinan na wanda ya siyar ne sai dai in wanda zai siya ya ce zan siya amma da 'ya'yan amma an ciniki kawai aka yi sai bayan kun gama ciniki sai kaga ya zo kuma ya ci gaba da zuwa gona ce ma ya aka yi shi ai dama ban siyar ma har da 'ya'yan ba asali dama 'ya'yan nashi in ya siyar ma ya siyar ma da bishiya ne ban da 'ya'yan wannan shine asali shine fasamaru hulil ba'i wanda ya siyar din nashi ne sai dai in shi mai siya ya ce to da aka zo za a yi cinikin ce zan siyar ma da itatuwa guda goma a gonan nan kuma da ka duba ka ga an riga an musu wannan wannan aikin sai ya ce amma fa hadda 'ya'yan in ka ga dama ka sa kudin aikin ka shi amma hadda su zan siya ko to shi kenan kayan marmarin na mai siyarwa ne sai dai in mai siya ya ce ni sharaɗi fa sai dai a siyar min hadda shi an gane ko ya ce haka nan bawa an ka siyar da bawa ma'ana abinda ka siyar da shi na bawa banda aikin sakila misali yana min aiki kaza ni kawai bawan na siyar ma amma banda aiki da yake ko gona na mata aiki kaza na yi shuka na riga ta riga ta fito amma zan siyar ma da gona amma za ka bari sai na girbe don wannan kayan na wani kai da ka zo kawai aka yi cikin cinikin gona sai ka zo ka samu mutanenka a gida ka ce to ai ai na sai gona bana ba sai na sai abinci ba sai kuma bayan kwana biyu sai ka ga mutumin ya ci gaba da zuwa gona mana ya gona a to ai ban da 'ya'yan nan siyar ma ta haka duk wanda ya siyar da gona bai siyar da abin shukawa sai dai idan kai da ka zo siya din ka sa sharaɗin cewa eh za a siya amma har da abin da aka shuka domin wancan wani aiki ne da da ya yi da haka nafi haka ya ambaci waɗannan abubuwan guda uku قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع نخلا قد قدرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sayar da itatuwan dabino an musu kididin nan to lallai ƴaƴan na wanda ya siyar ne sai dai idan wanda ya zo siya din ya yi sharaɗi cewa a sai hadda wannan a cikin cinikin an gane ko mutum ne ya zo ka sayar masa da mota bayan an gama ciniki an ba da takardu an yi komai sai kaga ya bude ya cire rediyonsa dama tashi tun da shi bai sai motar da rediyo ba shi ya shigar da ita ce ka zo wani zai ce bai yadda ba akwai abubuwan da ma'ana shigar da su aka yi cikin abin ba wai in ba su abin ba zai yi amfani ba kamar yanzu mutum ya siyar ma da mota ya kaga ya fara kwanciyar taya wannan ba yi da wannan jifa saboda dama mota da ta ake sai da ta ko amma yanzu misali a yarkin shimfidar da za a daura a kan fiddin nan na mota agadi shi ya saka ai wani da ya siyar ma zai fara cikin wannan abubuwa to kaga ya cire wannan nashi sai dai ka ce lokacin da za a yi cinikin to zan siya amma ba za a cire komai a motar nan ba don haka duk abin da ya zama wato wani bangare ne na cikin abu wanda ta shi aka yi wani aiki aka masa to wannan na ne abu ne in ya ga dama ya ce na sayar ma da komai da ban bukatar komai a ciki an gane ko kamar misali gida ne mutum ya sai dama da gida ai kaga zai cire kibinsa kaga zai cire kujerunsa kaga zai cire fankarsa ai kai ba wannan kasiya ba ne da haka da ya zo yana kwashe kujerunsa da gida sai ka ce malam faka biyar wanda gida ne a kai ma ba kai gaskiya ba wannan baya cikin cinikin to shi ne misalin wannan dadinan wannan 'ya'yan da ya musu aiki ba sa ci sai dai in ka ce mishi to gidan za a siyar min amma kar a fitar da komai a ciki duk zan biya me yi cinikin kayan musamman ma'aikata da ake musu transfer shi zai mishi dama wahala haka yake so dama sai a yi ciniki har da kayan ce to shi kenan nawa za ka biya hadda kayan ba za a ɗauko mai ba to amma misali mutum ya siyar ma da gida sai kaga ya zo da kafinta an fara ɓalla wundo haka ba a siyar da gida ba wundo da kokofi. wannan su a wani bangare ne na gida da ba yadda za a zauna a gida babu su ko saboda haka akwai irin waɗannan abubuwan ba sa shiga cikin ciniki in an yi shi ƙala babu bai'i zar'i bin ba'ani kailan wannan babin ya maimaita shi ne amma da wata siga daban ya ce babin siyar da wato asalin abin noma eh, a yi cinikin abinci da abinci amma ta hanyar awu misali ka zo ka samu gona ta masara ko ta wake ko ta shinkafa ta riga ta yi ƙarfi kamar yadda ya gabata a baya sai aka yi ciniki da kai za a siyar ma da ita amma kai yanzu shinkafa kake da ita tsaba kuma kai ba ka son amfani da ita yanzu za ka iya bashi ka karbi wannan gonar tasa eh za a iya bayarwa amma sai a auna an gane ko قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله wannan ya ce manzala sallallahu alaihi ya yi hani akan muzabana me muzabana ya ce shi ne mutum ya sai da kayan marmarin cikin shingen gonarsa idan dabino ne ya siyar da shi da dabino busasshe idan kuma Eh, inabi ne ya sayar da shi ya karbi zabib ya sai inabin idan kuma shuka ce wacce take koliya kayan abinci kayan hatsi ya kawo hatsi au ya ce to an yi hani akan haka dukka abinda aka yi hani shine abinda ya gabata ya zama cewa ya wuce wannan iyakar ta wusu kibiya amma daga wusu kibiyar zuwa ƙasa babu ne an gane ko saboda wannan manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da sauki akan haka shine rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil araya yake kira bai'ul araya dan haka yana da iyaka akwai iyakar da in ya wuce ne ya haramta haka sai a dauki wannan hadisin a khassace a khassace shi da wancan hadisi shi wancan eh, mukhassas fil araya wannan kuma ya shafi komai an hana sai aka ce illal araya sai dai ciniki na araya kuma surorin araya sun gabata a karatun baya shine cewa misali mutum ne yake da gonar ya ba wani dabinai na bangare kaza kyauta kuma shi ya ga bai da bukatar wannan dabina a lokacin yana bukatar ya ci ne da haka sai ya zo ma da sai ka ɗauki kana da hatsi ka ba shi ka riƙe wannan an gane ko wannan an halarta babu ne kada babu bai in nakli bi asli babin halaccin siyar da itace shi shine kamar inda dabino ne ka siyar da itacen shi gaba ɗayansa ka toka amma ban da 'ya'ya idan wato lemu ne ko mangwara ne ko gwaiba ne ka siyar da itacen amma ban da 'ya'yan wannan babu laifi ya halatta na iya siyar da itace amma ban da 'ya'yan da ke kansa قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع إن وجه حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول دون مثل da ya yi madabinan sakilili sannan ya sai da shi ya sai da itacen to lallai abin da ya masa kilili din nan na 'ya'yan dabino nashi ne sai dai in mai siya ya ce da sharaɗin hadda 'ya'yan za a siyar kuma sharaɗi a kasuwanci babu dai. amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shuruti duk sharaɗin da musulmai suka saka matukar ba sharaɗi bane da ya halatta haram ko ya haramta halal to wannan sharaɗin daidai ne babu dai. gida ne ya siyar ma gidan shi ne da yake zauna a ciki ya ce to aka gama cinikin ya ce amma da sharaɗin sai nan da sati ɗaya zan zan zan zan kwashe kaya wannan sharaɗin ya yi wannan sharaɗin ya yi ko mota ce ya siyar maka ce amma sai ta je ta sauke min kaya na a waje kaza ko kuma sai na yi bukata kaza da ita zan dawo ma da ita wannan babu ne in gane ko ko waya ce ya siyar ma ya ce amma sai an fashe min dukkan abubuwa na da suke ciki da karatuttuka na da lambobi na da waya sai an fashe su tukunna wannan kuma zai dauki kaman awa biyu to wannan sharadin yayi an gane ko aka duk wani abin ya zama sharadi ne wanda yake na halacci babu laifi a cikin sa sharadi na haram shine aka hana sharadi na haramci shine aka hana قال باب بيع المخابره babin ciniki na wato asalin gonaki ko kayan marmari ƙada haddasa ishaq ibn wahab ƙada haddasa na umar ibn yunus ƙada haddasa ne abi ƙada haddasa ne ishaq ibn abi talhatar ansari عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم naha bai bai'i samari tamri hatta yazbuwa fa kunna li anas ma zahu ma zahuha qala tahmaru wa tasfaru ara'aita in mana Allahu samarata bima tastahillu mala akhi hadisin farko na Anas ne haka na biyu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan muhaqala al muhaqala shine ka cinikin gona gona wacce take ana noma hatsi a cikinta shine muhakala abinda suke na muhakala sai ya ce na siyar ma da abinda na noma a gonan nan amma banda yankin gabas ko kuma iyaka yankin gabas na siyar ma amma banda nan ya hukuncin wannan eh, in ba abinda aka shuka a ciki ba da yake amma da ya shuka wani abu kila ya san cewa wannan yankin da ya fiye ma ba da kyau haka wannan an yi hani a kai an gane ko shi ne muhaƙala wani lokacin kuma ma cinikayyar muhaƙalan da ake yi mutum ne za ka ɗauko shi ya zo ka ce to za mu yi aiki a wannan gonar idan ni zan kawo iri shi mai gonar shi zai kawo iri shi kuma wancan shi zai shuka ya yi aiki da kuma ya ce to amma duk abin da aka samu a gonan nan a ɓangare kaza naka ne ɓangare kaza na wani za mu raba gonar kashi uku a yankin arewa da yamma na wani kai kuma yankin gabas da kudu naka ne ya matsayin wannan kaga a fili ya ka ai ba ko amma a hakika na al'amari akwai cuta a shi don ta iya yiwuwa shi wanda aka ba shi aikin ya zo ya yi aikin banza mana aikin banza shi ne bayan ya gama yin gonar gaba ya gama aiki sai gefen da aka ce shi nashin ne sai ya zama ya lalace shi kuma wancan yana zaune kawai ya kawo iri an mishi gona an mishi aiki haka kana ji kana gani ba abin da zai baka dan zai ce to ai dama mun yi sharar dama na ce can gefen da can gefen naka ne wannan kuma na wani to shi yasa aka yi hani akai saboda kar a cutar da mutane ya za irin wannan cinikin yanda ake yin sa an ka dauko shi za ku yi eh za a yi aikin gonar amma duk abin da aka samu a gonar za mu raba shi za mu yi raba daidai gwargwadon aikin da ya yi ko dai a raba 50-50 ko a raba abin nan gwargwadon abin nan in zani gona ta ce ina da kashi 30 kai kana da kashi 20 ko ina da kashi 60 kana da kashi arba'in. na duk abin da aka samu kaga nan ba cuta nan ba cuta saboda ko da wani waje bai yi ba dai ka san kana da portion ɗinka a can gefa to amma ya zo haka kawai ya ganka ka shigo gari ka zo aikin abin nan gona eh, kai baka san yadda garin yake ba zai baka gefen da baya baya fitar da hatsi sai to ai wancan gefen naka ne kai kuma kai ta wahala sai ka gama wahala sai ka ga asara kai to shine muhaqala an gane ko to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a haka nan al-mukhadara al-mukhadara shine abin da muka ambata ma'ana shine kai shi nikin danyen dabino da kuma musashe a kasa matakar in ba a raya bane yace wal mulamasa al mulamasa surar da zata ta fi fito a cikin mulamasa shine in inda ake kasuwar gwari idan mota ta shigo kasuwa da lodin muna da kaya sai ka wani ya ji ya buga kansa akan buhun ana yi ko me yake nuna an ya daura kansa akan buhun ya kama kuma dole nashi ba wanda ya zai hana shi <laughs> to wannan mu da maza ke in yace in ya taba to kayan shi ne ko ba ba nashi bane to wannan an hana da haka masu yin gwari a abin nan building material da kuma farar gada da haka sai su ji wannan hadisin sai su daina wannan su bari sai mai kayan ya zo tukunna an yi ciniki da amma ba mu lamasa da ya taba ya ce tona shi ne ya dole kuma shi za ka siyar ma wai zai ce ya kama ko ba a kaman kaya shari'a a to ya kama kuma ni ba zan kudin da ka taya mun ba shi nake so ba kuma dole zai siyar mashi inda har ya kama kayan da ya zama nashi wani kuma in ya kama din ya taba din shi ne kayan yana nan a zaune wai shi zai je yi cinikin tun da ya kama kayan ka taba sayar da abin da ba naka ba haka suke yi in ya taba nan ya taba nan ya taba nan to zai je ya tattare su don haka shine dillalin wannan kayan haka suke ko to wannan haramun duk wanda yake yi wannan kasuwanci yana ciyar da shi da iyalansa haramun haka sai a kiyaye an gane ka bari in ya shigo ya sauke kayansa ka je ka yi ciniki da shi wani wannan kayan na ziyarwa ne eh akwai wanda ya siya ko babu shikenan akwai wanda ya siya shi an babu shikenan ne zan siya amma ka taba abu ka ya zama naka wannan shine mulamata daga allam tabawa su a jahiliya yanda suke yi ta yi ila lokacin ba su da motoci da ake debo kaya mutum ne zai zo shago in ya zo shago ana kiran shi baibul hasad ma zai dauki tsakuwa sai ya jefa a cikin kayan ka shagon duk kayan da ya taba to ya zama dole da ya sai kayan shine mulamarsa ko ya ce ka rufe idanka ka sa hannunka duk kayan da ka taba in ka bude ido to shine za a yi cinikin a kai wannan shine mulamarsa kaga duk hanya ce ta yaudara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wal munabaza al munabaza kuma eh, kaya ne za a zo ma da shi wannan masu masu cinikayyar ah, tufafi da yadi sun fi sun fadawa cikin wannan kana zaune yanzu a cikin mota musamman an shiga manyan birane kamar irin su Abuja da sauransu sai ga mutane akan hanya da kaya yadi yadi haka sai mai koma ga kayan siyarwa ba a fa ma ka gani ba kayan ka gani za ka ɗauka cewa ya kai yadi hudu ko biyar sai ka je ka gwada sai ka ga yadi biyu da rabi wannan shine munabaza kawai mai koma zai ce ga kaya yali nan kafiya ga shadda yanda ka ganta nan a haka haka take sai ka je ga fadin ya kasa ko tsayin ya kasa to wannan shi ma haramun saboda hanya ce ta yaudara an gane ko kuma musamman wasu 'yan kasuwan suna yin haka in ka je siya musamman masu siyan kaya da yawa masu fitis din nan sai a jefa ma fitis a cikin kaya da haka in kana kokwanto kaga cewa bai cika ba a ware a gani da haka gara a ware shi in aka ware sai a auna a ga cewa nawa ne amma dai ba a abin nan ba wanda yawa za ka ga an siyar in ya zo sai ya zo wajen sai da sai a ce ayyadin ya kasa kuma in ka je ka ce a baka kudin ka ya ce ba ai ba a mayar da kudi bayan ci wal muzabana al muzabana shine abin da aka ambata a baya cinikin wato dabino da kuma wato busasshen ko dabino ko inabi hadisi na gaba ma shi ma hadisin anas ne radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan cinikin kayan marmari har sai ya nuna alamar kosawa ko alamar kyautata sai muka ce maana menene wannan alamar Ya ce shi ne ya yi ja ko kuma ya yi ruwan ɗaurawa. wannan shi ne alamar cewa ya nuna in gane ko Ya ce kuwa ai yanzu idan da Allah zai hana abin kafin ya nuna din kafiyar masa to akan wanda dalili ka karbi kudin sa garan kafiyar mushi ya nuna ne ya san cewa shine ya sakaci ka gama duk abin da ya kamata kai amma baka gama ba sai ka zo ka siyar mushi a haka ka gane cewa alamun abin ruwa ya kasa mushi. sai ka zo ka siyar mushi. yana siya kuma sai abin ya mummotsi ko ya yace ya ce to akan wani dalili za ka karɓi dukiyar ɗan uwanka to waɗannan da ya yi nau'i-nau'i na kasuwanci duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akai kuma ba komai ake nuna mana ba ana so a nuna mana cewa lallai mun nisanci duk abin da yake ba ba halal bane wajen abin da zamu yi ta'amuli da shi ko na cinikayya ne ko na tufafi ne da zamu saka ko me zamu ma iyalinmu ya zama ta'amuka halal ya zama abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka tufatar da shi kanka duka ya zama na halal ne har in ka tsaya gaban Allah za ka kubuta amma in ba haka ba aka ba karfin zuciya ba kaga sai a auka cikin abubuwa na haramci yanzu kamar misali waɗannan abubuwan da aka yi bayanin su yanzu kamar masu taɓa kayan nan su ce nasu ne suna nan da yawa kana shiga kasuwa za ka gani kuma musulmi ne yana sallah wani ma sai ya yi sallah asuba zai tafi kuma ya je wannan mu'amala to ina amfanin sallar da ya ajiyar wani a cikin watan azumi yake wannan sana'a kuma da ita zai ciye ciyar da iyalin kuma haramun ne aka shi sai ya gangance ai Allah gafo da rahimu ne shi ya ce mu zauna ya ce ko an yi zai yaji to kuma shi shadidu da ikab ne eh ka je shadidu gafo da rahim ne kuma shadidu da ikab ne ko inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim saka ba za ka rike gefe ɗaya ka bar gefe ɗaya ba yanda yake ghafurur rahim haka nan ka mishi laifi ka saba mishi baka tuba ba haka nan zai narka ma azaba amma mutane shi kenan sai su raji ai Allah ghafurur rahim ne ka san da abin da aka yi aka ce Allah ya yafe sai haka da ya gama wannan cinikin ya ga almajiri ya bashi naira biyar yana ganin ta isa ta kankare musu wannan laifin kuma an sami mai sadakan kenan Allah ya tsare a za mu tashi babi na 94 shine babu bai'il jummari wa aslihi a wannan jummar wani abu ne da yake fita a kan bishiyar dabino wanda ake amfani da shi a wani yana nuna halarcinsa mana duk abin da aka halarta cinikinsa to an halarta cinsa kenan an gane ko da abin da aka halarta cinikayyansa to an halatta cin dukiyarsa yanzu abin da aka haramta cinikinsa kuma cin dukiyarsa ma haramu yanzu kamar misali giya an haramta cinikinta yanan cin dukiyar giya haramu duk wani abu da Allah ya haramta cinikinsa to ya haramta cin dukiyarsa duk kuma abin da Allah matsaukakin sarki ya haramta cinsa in nama ne to ya haramta cin kudinsa an gane ko haka za mu tashi kan wannan babi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.